inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to to Allah ya sa lafiya wallahi dai kan ba lafiya ba ba lafiya ba an samu matsala me yake faruwa to wai meye ma bai faru ba meye ma bai faru ba ai komi ma ya riga ya faru wallahi komi ma ya faru eh, Mr. Officer ni fa ba suna na uce ba suna na sai na faɗa maka jibar sta gogoro oluwalim da haka kawai ni ka bar in yi kuka na dala uzi sai ce kina ni dai wallahi bai isa ba saboda abin nan yana damuna abin nan yana damuna wallahi dole in yi kuka ka nutsu ka zauna in so ka yi min bayanin abin da yake faruwa dan Allah ai abubuwa da yawa sun faru abubuwa da yawa sun faru wallahi sai dai kawai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mun shiga cikin matsala kai kuma fa me yake faruwa ne naga ka jingina da Paul wani takeici ne yake ci mun zuciyata wallahi ni ma takeicin nan shine yake ci mun zuciyata abin da yake damun kashi yake damuna ai wallahi mun shiga uku mu dai kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya dai kan sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mun shiga uku mun lallace yan Najeriya muna cikin matsala inna lillahi wa inna mun shiga uku mun lallace muna cikin matsala wo? Oh. ta mu ta kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayi gwara kowa ma a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un din saboda Najeriya wallahi mun shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin masifa ne wannan wani irin bala'i ne da jarabawa Najeriya mun shiga uku mun shiga goma mun shiga talatin mun shiga hamsin kai har mun shiga ɗari ba inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi wannan wani irin tashin hankali ne fi sabidillahi a wai an ci Najeriya bal eh Wai ko ba ku ji abin da nake cewa ba ne? Wasan da aka fafata tsakanin Najeriya da Abrikos. Uh-huh. To Abrikos sun samu nasara sun ci Najeriya. ta abin da ka faɗa gaba. Na ce Abrikos sun samu nasara sun ci Najeriya bal. ne Wai ko ba kwa gane abin da nake faɗa ne? Na ce an ci Najeriya bal. Sha wani abin kirki. A'a, abin kirki ne mana. Najeriya ba aka ci bal. A banza man kare. Ni da mu haka nake so. Wannan ai abun kunya ne, abun kuka ne, abun damuwa ne wai an ci Najeriya bal. Zancen banza. Gaskiya wannan ba zancen banza bane saboda Abrikos ba su kyauta ba da suka ci Najeriya bal. Sun yi daidai. Ka ce me? Sun yi daidai. Ye? Sun yi daidai. Na'am? Sun yi daidai. Gaskiya wannan ba daidai bane saboda ba a kyauta mana ba. Ya za a yi mu tashi mu je har ƙasar waje domin mu buga bal mu samu nasara. Amma wai abin da za a mana kenan a ci mu haka a dawo da mu gida wannan wani irin rayuwa ne. wai yanzu Najeriya aka ci Najeriya to sai me kamar ya sai me ni fa wannan abin yana kona min rai abin nan yana damuna ka dalla ka rufe mana ba ruwan ka ka banni kawai in yi kuka iya san raina saboda ji ana cewa duk da an ci Najeriya amma kowane dan Najeriya wai dole sai yayi celebration na murna saboda sun yi kokari ji wata maganar banza ba fa maganar banza bace saboda a matsayin ka na dan Najeriya duk da an ci mu bol amma ya kamata kowa ya murna ko fanta ne a sha dan haka kowa je gidan shi yayi celebration ba za a yi ba ce me ba za a yi ba ye ba za a yi ba na'am ba za a yi ba oh ai ko kai ba za ka yi ba ko ba wanda zai yi ma ni sai nayi ai wallahi na so a ce dama mu muka ci bol din nan da nayi amfani da dama ta eh? na sha fanta yan da nake so amma yanzu shi kenan dama ta ta wuce damar din banza damar din wofi da audi ka tafi ko in haɗa ka da hukuma a'a ai bata kai ga haka ba ba sai ka kira hukuma ba ka bari kawai zan wuce ai daman kallon bol ɗin bai zo a cikin qur'ani ba daman bol ɗin ai ba ibada bane dama ko jahilcin ka bai barka duk ka san waɗannan abubuwan ba a'a wallahi na sani taurin kai ne kawai dama irin namu shi yasa muke buga bol kuma muke kallon bol har muke tunanin idan aka ce mu bol wai za mu iya rataye kanmu mu mutu saboda bakin ciki ka gani ni daman can ba ruwana da bol ba ma kallon bol nake yi ba daman gulma na zo yi shiga shiga malami da raban giya ai ni wallahi na ma ji daɗi da aka ce mu mu yan Najeriya ai ni ba ma haka na so ba so ne a mana 11-0 sai na sharara maka bani wallahi ba komai ai na san bakin ciki ne da haushi saboda an ci yan Najeriya bol daman can ba su iya komai ba sai rigiman tsiya wannan abin bai shafe ka ba babu ruwan ni wallahi ma kudan miliyoyin kuɗin da aka kashe ma zuwa gurin yin bol din nan da ma mu talakawa aka raba mu wa ko garin kwaki mu sha stay out of this please da Allah kamar ya wani abin bai shafe ka ba babu ka ya shafe ni mana tunda ni ma dan Najeriya ne kuma a Najeriya nake sai dai ni bana goyon bayan yan Najeriya a harkan ball ni wallahi na so ma da 11-0 aka mana dan Allah ka ya tara ka iya bakin ka da Allah ba zan iya bakin nawa ba tunda ba bakin ka bane baki na ne ni ai ban ji daɗi ba ma na so da 11-0 aka mana subhanallahi me ya kuma na wani subhanallahi ya za ka rinka irin wannan addu'a ba dole in yi irin wannan addu'an ba an ji an kwashi makudan miliyoyin kuɗi an je gurin buga ball a banza ga talakawa na azuba a Najeriya suna fama da yunwa inda kudin aka raba mana ai ko garin kwaki ne ma su ya musha Allah rufe min baki ni fa ba ruwanku da ni ku bannan faɗi ya san raina kuma ni a gaskiya nake faɗa inda kuɗaɗen aka zo aka raba mana mu talakawa ai da za mu ji daɗi saboda haka ni wallahi na ji daɗi da aka ci jakai <laughs> yanzu dai ga suna an koro su kamar awaki za su dawo Najeriya kuma sun ɗibo gajiya jiki duk yayi yi tsami yanzu ya za da su kenan. Aje a dafa musu abinci. gaskiya dai kan sai dai a dafa musu abincin dan sun ɗibo gajiya amma in san samu ne a dafa musu taliya saboda mu ma ita ake raba mana lokacin zabe ba da mutunci ba wallahi ba da imani sai yau na ƙara tabbatar da kai tsohon dan iska Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab. wanda muka kore wajen ba da sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin cutar HIV ba, muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura. Wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa rashin karfi saurin inzali da yawan kasala yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna bada da maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis A da B da C duk muna ba da maganinsu muna ba maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba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 sannan muna da reshi a jihar kano titin zuro cikin royal plaza kusa da gidan mtn hawa na farko shago mai nomba b26 za ku iya tuntubar mu ta waɗannan mu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab ɗaya take tamkar ta dubu cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi yanzu najeriya ba zaman lafiya kai ka isa kana mu zaman lafiya a garin nan to ai ba ma garin nan ake magana ba najeriya gabaki ɗaya ma ba zaman lafiyan ake yi ba yaki ɗaya ya rage a fara yi walla sai ni bara ulagon kisha bara eh. sai ni kuturo uwa dole a zauna da ni kai kai bari wallahi kakkata da mun tsimi dan idan tsime na tashi wallahi na iya fasa wayar gada ake kallo na yanzu in fito in yi buro uba ga hili to wallahi dai kamar yadda na gaya muku a radio yanzu ba zaman lahiya a Najeriya lallai lallai alamun tashin kiyama ya zo alamomin tashin kiyama ai dama sun dade ga bayyana ga hili tun ta tinubu ya shugaban kasar Najeriya abu ne in yafi karfin ka babu yadda zaka yi tunda duk shine ummul aba'isin hassasa wannan al'amari to addu'a ɗaya muka yi kawai dan wallahi in ba mu koma ga Allah ba uban mu za mu ci magana ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma ana shiga hakkin ka malam ali bada yaji shin wai ka san me yake faruwa kuwa billahi lazi la ilaha illa hu ban san komai akai to wallahi yanzu siminti yayi buron uba ya ƙara kuɗi ya linka kuɗin shi ya kai so goma dan wallahi yanzu talaka ba shi gini inna lillahi wa inna ilaihi raji. ku duba ku gani fa da taliya naira ɗari muka siyanta amma wallahi yanzu kaɗan ya rage ta kai dubu ɗaya la ilaha illallah Muhammadan Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Ai salatin ga ko wallahi shi muka tayi da roƙon Allah in ba haka ba wallahi kaniyan mu za mu ci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shin wai yanzu ka duba buhun shinkafa talaka bai iya siya? Jar kaniya. Wanga lamari fa akwai bura uba. Tashin hankali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wallahi yanzu ba abin da bai kara kuɗi ba ga Najeriya da ka sai abu yau gobe kuɗi yaka karawa wallahi ba zan bi duniya a sanni ba shin ka bi duniya a sanni ba kaka kaka yi wanga tsoho dai tuna ba ashi a shugaba ko ko tsohon raƙumi ne wallahi mun fi karfin su to wallahi dai kuɗi gare kuma shi a president wagga magana da kai wala tana iya jama dauri dan tunubu shi a shugaba ga Najeriya za mu nuna masa mun fi shi ta wurin kai za mu nuna masa cewa aljanun da suke kanmu sun fi aljanun da suke kansa shin wani tauran kai ka kai da shi ko kuma aljanu kai da baka da akosisi? ai kawai addu'a ɗaya maka yi ayya mana wallahi najeriya gadi a kobara uba yadda nake kishin ƙasar ga inda a ce ni ne shugaban ƙasa wallahi ko cin hanci ba ai to banda hauka irin naka ƙasar ake ita ƙasar ma tana sa cin hanci to wallahi ni dai bani iyawa ga lamarin ƙasar ga guduwa zan yin koma Nijar ko Libya matsalar ɗaya da aka ce ko da ana yaƙi ko masifa ya faru ga gari kada ka gudu ka fita nan ɗai an matsalar ko jahilcin ka bai barka duk ka san waɗannan abubuwan ba a a ranka shi daɗe shin waka maganan jahilci Ina tuna ba gashi na ba ma kaina amsa da kaina ba kuma kai mara kunya ina ne a a ni wallahi ba mara kunya na ba dan wallahi ko aure an kamun bani kwana ɗaki ɗaya da matan nan saboda kunyar da nike da eh? na ce wallahi ko aure an kamun bani kwana ɗaki ɗaya da matan nan saboda kunyar da nike da dan haka wagga magana ma da nike yanzu ta hi karhi na wallahi sai an ji shashashan banza shashashan wofi alaikum. Salamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu. Bayan sallama da fatan alkhairi tare da fatan kowa na lafiya to yau ma fa na ƙara zuwa muku da wannan shahararren application namu mai suna Ramadan Data. Ina tare da kai 100%. Ai ba ke kaɗai ba ma na tabbata kowa na tare da ni saboda in dai aka ce Ramadan Data in dai harka ne na sai da data an kuka zo wannan kamfanin namu mai suna Ramadan Data to magana ya ƙare. Ba ƙarya a cikin abin da ya faɗa gaskiya ne. Ramadan Data muna sai da data na kowane network muna su da datan MTN Glo Airtel da na mobile kuma dukansu muna su da su ne akan farashi mai sauki yadda kowa zai iya siya to alhamdulillah alhamdulillah masha Allah ma kowa saboda Ramadan data gidan sauki ne gidan mora raba sa ai dole customer za su dinga maraba da abinka rububi za a dinga yi ya kare kwarai ko wannan gaskiya ne amma fa Ramadan data a kowane lokaci idan kuka zo za ku samu datan mu daga 1 gig zuwa 5 gig 10 gig ko gig nawa kuke so za ku samu kwarai kuwa ai barin gaya muku ma saboda saukin datan mu da arhan shi ne yasa fati washa ma anan take siyan data ta sannan ba iya faciwa sha kaɗai ba ma adam zango ana yake siyan data saboda ya gagara basa to ko doda ka wuce rara rama ana yake siyan data saboda shi ma baya wasa da harkar more gara sa <laughs> don haka kuma kada ku yadda ku bari a bar ku a baya a baku labari daga yau sai yau idan kuna buƙatar siyan data mai kyau mai sauki mai daɗin browsing to ku zo wannan kamfanin namu mai suna Ramadan Data a insha Allah haka ma za a kuma a wannan application din namu za ku iya siyan katin waya za ku iya yin item to cash akwai result check akwai electricity bill payment sannan kuma za ku iya yin data card print kwarai kuwa sannan akwai Go TV, DSTV da duk wani abin da ya shafa rakan sub. Kwarai kuwa. Sannan kuma ma za ku iya yin sub na Wayek a Neko. Kwarai kuwa. Sannan kuma agent masu sarin data to kuma za ku iya zuwa wannan kamfanin namu mai suna Ramadan Data ku dinga sarin data akan farashi mai sauki domin kasuwancinku. <laughs> sannan masu so a buɗe musu website da application su da data to za ku iya zuwa wannan kamfanin namu za mu buɗe muku website da application su da data sannan kuma ɗora muku shi a google play store ƙwarai kuwa don haka domin neman ƙarin bayani gurin yin register da application mu domin kuma siyan data domin kuma ƙulla kasuwanci da mu to wa'ina su ne nambobin wayanmu za ku iya yi mana magana kowa ya da jikinsa don haka dai wannan shine hoton application namu kama haka da kuke ganin ramadan data a yanzu haka yana kan google play store ku je ku yi downloading ku register domin ku fara more gara basa. kwarai kuwa sannan idan kuka shiga Google Chrome ɗinku ko Opera ko ma da me kuke browsing idan kuka rubuta www.ramadandata.com to ta nan ma za ku haɗu da mu za ku iya yin rijista kwarai kuwa don haka da fatan dai kowa zai zo a gudu tare a tsire tare domin samun sauƙin data ta wannan kamfanin namu yala ɗan tuna mun suna Ramadan Data yauwa alhamdulillah alhamdulillah masha Allah ma kuwa saboda ramadan data shi ke sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu kwarre ma kuwa da haka kada ku yadda ku bari a barko a baya a baku labari saboda ramadan data shine ne